السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابو القاسم محمد وعلى ال الطيبين الطاهرين to insha Allah za mu dora kan inda muka tsaya aya ta 60 kenan mu tashi da yake dama dai kamar ba gaba ne ba amma magana ta shigo أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الركاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وبين الله تعالى يا فدي أبيت زندان منافقين عند من الله يربوه wa minhum man yalmizuka fi sadaqat daga cikin akwai masu maka zunde akan rabon sadaka sadakoki wato rabon wato in an ba su yayi daidai in ba ba su ba kuma su koma suna suna nuna fushi to tunda su suna sadakoki sun kasu kashi kashi dama kamar da muka sani akwai ah, sadakokin wajibi waɗanda suke shi ne zakka kuma ah, fuka duk sun haɗu akan cewa inna masadaqatu lil fuqara a nan wannan aya tana magana kan sadakokin eh, eh, sadakoki wajibai wa ma'ana zakka zakka wadda aka da ta to ita ake nufi wato ganin cewa an aka tattaro eh, sadakoki wato zakka ana iya ce mata sadaka ko ba lura illa sadaka dai akwai wajiba akwai eh, wanda suke ba wajiba ba to sadaka wajiba ita ce zakka to rabon da annabi yake ya hada da sadakoki na wajibai da na ba wajibai da ba da na nafar wanda yake dukiya ce wanda ta zo yana iya sarrafa ta duk inda ya dace to su kuma duk suna soka ga nan to ta yi sai Allah ta rike cewa to ai eh, eh, zakoki din nan akwai masu ita to a nan tunda an batun cewa suna zakan rabo an yi ba a basu ba to shi ne Allah ta rike kawo su wane ne ma ake ba sadakoki ya ce sadakoki wanda tun da kamar ce muka fuka duk sun haɗu akan cewa na farali ake nufi na fukara ne wal masaki na fakire ne da miskinai bakiri istilahi na fiƙihu da miskini a istilahi na fiƙihu shine wanda bai mallaki ɗawainiyar shekararsa mai zuwa ba wato ba shi da abin da zai ci daga yanzu zuwa ba ne ba kuma ci ba na abinci kawai har da duk ɗawainiyoyinsa shi da iyalansa wanda ya haɗa da wurin kwanansu in haya yake misalan yana zai iya biya ko kuma in gida ne zai iya ne in gida da suturorinsu da duk ɗawainiyarsu har da kuɗin makarantar yara a wannan zamani namu da kuɗin asibiti in ba a da lafiya to in daga nan zuwa baɗi shi tsaf baya ba wani haufi tare da shi yana jin duk abin da wata bukata za su taso nasa da iyalansa na dole yana da shi to shi ba fakiri ba ne amma in babu to fakiri ne kaga a wannan istilahi za ka ga a najeriya fiye da kashi 95 duk fukara ne don dai kam ce kai daga nan zuwa bada kana jin ba wata matsala lafiya lau to ai sai wani da wani ba ba wata matsala dangane da rayuwanka duk abin da ya zama lazim a rayuwanka kana da shi to nan ba lalai abinci an ce maka abinci ya yana sun ka aje a rungu bane ko da kana karban albashi to in dai har albashin garanti akai akai yana zuwa kuma ya wadatar da kai ga biyan bukatun ka na yau da kullum to kai ma ka tashi a baki to fakiri da miskini kusan duk abu ɗaya ne illa miskini ya fi fakiri eh, zama cikin wahala domin ma'anan eh, zama miskini shine kamar abin tausayi wanda wani hali ya shiga wani hali da abin a tausaya masa ne wato shi ya fi fakiri talauci um, da hausa mutane sukan ce mana kasashe musaki kuma sun ɗauka daga kalmar miskini zai ce mace musaki amma eh, miskinanci bai da dangantaka da na kasa tawaya a halitta kamar ya zama gurgu ko makaho ko wani abu mai kama da haka ba shi ne eh, zama fakiri ko miskini tana iya mutum ya zama makaho amma mawadaci ko gurgu mawadaci musakai da suke cewa da kuskuren fassara ne miskini san baya nufin haka miskini da fakiri duk abu ɗaya ne illa halin miskini ya fi tsanani a kan fakiri ma'anan fakiri mabukaci a lokaci ma'anan miskini abin tausayi a runkace waɗannan su ne su sadakoki haƙƙinsu ne to sai kuma aka kawo gungun wa'insu mutane wanda suke iya samun sadakoki ba fakire da ne ba wal amili na alaiha da masu aiki a kanta ita zakka din waɗanda sukan tattaro ta su rarraba ta waɗannan galiba yakan zama ma'aikata ne ta ɓangaren hakimin shari'i wanda ya sa su domin su tattaro zakka to ana ba su ladan ɗawainiyan tattarowa da ranar ladan rabawa saboda ko ba komai an hana su su yi wata hidima sai kamar misali ma'aikacin yana iya zama mai lissafi a kanta accountant ne yana rubuta lissafin eh, nawa aka samu na kaza nawa aka samu kaza nawa aka fitar yana yana aje lissafi ya zama shi kuma an yanka masa albashi to ana iya bin shi daga zakka wannan ba la'akari da cewa ko shi fakiri ne ko miskini ko da ba fakiri ba ne in amili ne ala ya ne saboda ladan aikin sa ake bin shi wato ɗawainiyar tattaro zakka da raba ta yana iya shiga cikin zakka amma ba ce ma mutum in zai ba da zakka ɗawainiyar ɗaukanta ya kai wani gari yana cikin zakan bane ba shi a ciki ko ba zuwa ba lalle ba ka idan kai ka zaɓa ma kanka za ka kai zakka wani wuri to lalle kai ne da ɗauniyar kai ta can kuma in ta halaka a hanya za ka lamunce sun da ba wanda ya ce ka ɗaukaka kai da can in akwai masu mabukatan ta inda kake yawa saboda haka idan za ka ɗaukaka kai wani wuri ɗauniyar yana kanka ne ba yana cikin zakan bane amilin alaiha hasatan yana nufin wanda wanda aka aje su don su aikin ta bangaren hakimu shari'i in an san abin da muke nufi da hakimu shari'i don kar mutum ya dauka irin wa'annan da ake ce masa hakimai ko da ana ce masa hakimai amma ba wanda shari'a zai da su hakimai bane suna yi hukunci wal mu'allafati qulubuhum da wanda ake jawo zukatansu ake sa masu rai wato ake wanda ake fatan sa musulunta in an ba su da masu raunin imani waɗanda suke imanin na iya ƙarfi kamar a ce mutum shi ba musulmi ne ba shi amma in aka ba shi zakka zakkan tana iya janyo hankalinsa da ya ji sha'awar musulunci har ma ya musulunta haka kuma mai raunin imani wanda bai cika iltizami da addini ba wanda yake shi dai gashi nan ne dai amma shi musulmi ne amma dai kuma dai musulunci bai cika karfi a zuciyarsa ba in an fahimci cewa ba shi zakka zai iya jawo hankalinsa to za a iya ba shi saboda haka mu'allafatu qulubuhum suna iya zama suna iya zama kafirai nan ya ce yanyi wa humul ladina yuradu istimalatihim tihin al wa hadamatul musulmi wanda ake nufin jawo su karkatuwan ya zuwa ga musulunci da kuma yin ma musulunci hidima yau har wala yau kaga kenan ko da ba za su musulunta ba in ba su zakka zai iya sawa su taimaka ma musulmi ta wani janibi ko su tunkuɗe musu sharri ko su kawo musu asirin makiya don misali akwai wani zai iya muku aiki amma shi ba shi ba musulmi bane ko da yana zaune a ba musulmin sa ba ko wani ime ya addinin sa amma zai iya ganin makiyan ku tun da ba su masa taqiya maza maza zai zo ya kawo muku labari ko kuma zai wani aiki da zai zama ga maslahan ku ko da shi ba musulmi ne to shi ma kaga za a yi bashi kenan wato karkatar shi zuwa ga musulunci ko da taimakon musulmi in musu hidima yana iya sawa a bashi sannan yake yake cewa a cikin najil balaga imam alayhi alayhi salam yana cewa qulubur rijal wahsha wa man ta'allafaha aqbalat alai wato ainihin zukatan mutane eh, suna fama da kadaici tawakku shine ya zama kana bukatan unsi baka da wani wanda zai ja hankalinka wato kamar washi Shi ne kamar dabban daji wanda yake shi daji ya saba da zama bai saba da mutane ba to amma in aka in in aka mai shi shi ah, aka saba da shi sai karkata ga abin da ya saba da shi wato wato zuciyar mutum kamar naman daji amma idan aka sabar da shi gida sai ya saba mana ko ba lura ba saboda haka idan ka wato ma'ana idan ana ana ya da ake ganin zuciyar mutum yadda yake idan aka dan jawo hankalinsa ya saba sai sai ka ga ya bi saboda haka tana iya ta wannan mu'allafatu a ai amfani da zakka wajen yin wannan wajen ta'alifin qulub din wa fi wannan haka kuma a wayaye yanta waya kenan ma'ana daga bauta wato kenan idan bawa an mukatabi shi ba mukatabi shine wanda mai gidansa ya rubuta masa yanci yana biya a hankali a hankali to idan ya kasa biya to ana iya ba shi daga zakka ya cika kai bilhassil ma ana iya bayarwa ma tun ko bai kasa biya ba kai ko ba ma mukatabi ba ne ana iya saya masa yancinsa daga zakka in akwai maslaha ga yin hakan amma mukatabi shine aula wanda ya gaza to har wanda bai gaza ba shine a wuya kenan wajen yanta wuya daga bauta za mu iya cewa wannan zamani namu wannan ya riga ya kau wato za ka ga batun yanta wuya sai ya zama kamar muna ba da labarin abin da yake faruwa a da ko walwala yanzu babu bayi walgarimina da waɗanda ake bi bashi shi ma wanda wanda ake bin shi bashi ba zai iya biya ba to shi ma wannan aka duba fiƙihu akwai dogon bayani dangane da wannan a cewa to shi wannan wanda ake bin shi bashi sai bashin ya zama hali halan wato lokacin biya yi ba shi da abin biya to ake iya bashi daga zakka amma idan misali shi da ake bin shi bai zama hali ba lokaci yana nan ana jiran ajalinsa kuma tana iya ma zamanin ma mai tsawo ne kamar a ce eh, yanan da shekara biyu ne zai biya bashi misali to bai zama lazar a biya shi daga a bashi daga zakka amma in lokacin biya yi kun shi da abin biya to shi ne ya cancanta a bashi to amma kuma har wala yau ma ana iya cewa in da wadata to hatta ma wanda bashin lokacinsa bai yi ba ya ana iya bashi daga ciki ya biya wa fi sabilillah da kuma a tafarkin Allah to a tafarkin Allah in ka ji dama in ka ci fi sabilillahi jihadi kenan jihadi ne shine fi sabilillah to kuma ana ana shigar da duk wani aiki na taimakon addini cikin ma'anan jihadi ne yana iya zama ma'anan fi sabilillah kamar taimakawa wajen gine-ginen makarantu masala da koyar da addini da kuma biyan albashin malamai yana iya shigowa ciki amma dai fukara su da aka fara da su su ne aula su aula koma bayan wayannan har sai in sun samu ne ake tunanin waɗansu ba ce wai wannan jumla abin da ya kawo guda takwas ne wabni sabi da ɗan hanya matafiyi kenan wanda guzurinsa ya ƙare a yayin tafiyarsa sai a ba shi abin da zai kai shi ga gidan garinsu wato ibn sabil baya bukatun ya zama fakiri yana iya zama mawadaci a garinsu amma a hanya guzuri ya yanki to za a bashi abin da zai kai shi gida har ma in aka bashi abin da ya kai shi gida in ya isa gida din to ragowa ba nasa ba ne lazim ne ya mayar inda ya karɓo in zai yiwu in ba zai yiwu ba ya ba wani marjiki a inda yake raguwa tunda an ba shi ne da unwanin ibn sabi saboda ka ya samu ne kawai guzuri daidai gwargwada abin da zai ishe shi bisa hasabi hali aka la'akari da halin mutum wani kaza zai ishe shi wani kuma sai ka wani in ya da zango ko a tasha sai ya kwana wani ko a nasa matsayin sai ya sami masauki mai dan daidai gwargwado daidai gwargwadon shi wani kuma kamar shi yana iya sauka a hotel mai tauraro ɗaya wani koshi sai mai tauraro biyu wani sai mai tauraro uku biya sabil hal kasan ana ma ana hotaloli daraja daraja da taurari da can ana ana aka daɗe aka cewa mai taurari biyar yanzu ma har fai ban san ma har an na goma sha biyu ba tun da yake taurarin intanet wani wani wani hotel ɗaya kan zama tamkar gida aka ba mutum har da mota da komai da komai da kimta to kila ban da wannan dan hanya inda yake yanke irin wannan a wannan zamanin kila shi ba bukatar ya je a shi daga raka saboda shi yanzu ya sa credit card ko ya waya ya wuce nan daidai gwargwadon halin ah, matafi abin da zai kai shi gari to ibnu sabil um, fi sabilillah ne nake dan bayanin cewa shi ya jihadi ake nufi amma waɗansu abubuwa da dama na iya shigowa a wani jihadi sau al misali a ƙarƙashin jihadi muna sa amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar saboda ka duk wani abu na ɗaukaka addini ya yaɗa shi yana iya shiga ƙarƙashin fi sabilillah kai hatta ma duk abin da yake ga maslahan musulmi duk yana iya shiga fi sabilillah kamar yin masu. hanyoyi da samar musu da ruwan sha da gadaje na da kwalbatoci duk suna iya zama fi sabilillah daidai gwargwaron hali amma da abin da za a yi mu'ara'atin sa fi sabilillah ne maslahan ama ba nan wani mutum kasata ba da wani zai zo ce ah, yana da wata matsala yana son ya kammala ginin gidansa to ba zai zama fi sabilillah ko da ke maslahan sa ne amma ba maslahan al'umma ba ne ko ba zuwa ba ce ya fara gini har ya tsora bene abuwa suka tsaya to lallai sai dai a je wani wuri kuma amma ba zakka ba duka to fuqara dai su ne wula khairul lahi a cikin fikiyo ana nuna cewa wa'annan gungun um, wa'anda suka cancanci zakka takwas ba yana nufin lazim ne a raba zakka takwas a ba kowanne gutsure ko ba lura ba in aka ce fukara in ya kare a fukara an gama fukara wal ne a gaba ko ba lura ba fukara wal ne abu ɗaya ne kamar da muka ce illa iyaka dai miskinai halinsu ya fi tsanani a kan fukara kan bakira amma ba da bakira da miskini abu ɗaya ne duk ne wanda bai mallaki abin da zai biya bukatunsa na shekara amma shi miskini ya fi tsanani halin shi ya fi tsanani fiye da na bakira duk miskini ma'anarsa abin tausayi kila ainihin eh, abin ya zo masa ne sanadiyan ambaliyar ruwa ya cinye masa gida da kanti ko kuma wata ja'ifa ta zo ta lalata masa gona ko wani abin da ya kamar sai koma miskini abin tausayi to zakiri ko shine wanda bai da magona in shekara to su ne aula ana mura'atin maslaha ne ga abin da za a bayar a zakka na zakka wannan ana batun masu masu cancanta ne wannan wani babi ne cikin babobi daban-daban na zakka a cikin babin zakka aka je zaka ga akwai ma'anan ita zakka din da daga mene ake fidda zakka wani idari ne in ya kai yake isa zakka eh, wani nau'i akan fitar daga cikin abin da ya cancanta sannan a zo ga wa ake ba ko ba lura ba to wannan ba muna maganar zaka ba ne ba babin zaka ne ba mahallin sa na kyau amma ka duba za ga wannan cikin babobin zaka ne akwai babin suwa ne ne ake ba zaka to su ne duk zaka ga an tsaya kan cewa yadda alkur'ani ya faɗa gungun mutum takwas ne mutane takwas ne bukara da masakin su ne na ɗaya da na biyu amilin alaiha na uku ta qulubun na hudu ta qulubun zan bi na biyar garmi na shida fi sabilillahi na bakwai ibn sabil na takwas faridatan min Allah wannan yankawa daga Allah Allah ya yanka yace waɗannan da'ama kasar sha'anin dukiya na da matsaloli sosai sosai don haka Allah ta'ala ya ɗauka ma kansa rabon dukiya kun ga manzo Allah ya yi rabo wani ya ce bai daidai ba to da ya kai ya kai da mutum saboda ka sai Allah ta'ala al'amarin da ya shafi dukiya bai bari ya zo a hadisi ba sai ya saukar da ayoyi magana kamar rabon gado wanda shi ma al'amari ne mai mawuyaci saboda dan adam da dukiya kamar yana da dan wata tsayar matsala haka a kwakwalwa kwakwalon mutum nan tana ɗanfarwa da dukiya sosai inda za ka gane wannan in ka lura da ah, mahaukaci sai ka ganci da wa'yansu 'yan gwanagwane da tsotuwan masara wanda aka ci aka yar da waɗansu da tarkace su robobi wasu laidodi duk sun lalace amma sai ka gaya tattara su duk inda za a je ana rigima da shi sai an bar shi da kayan to su ma masu hankali su ma da ɗan nau'in haukawa hauka tare su shi ya sa makan ga aka ɗantar abubuwa da ba su da amfani a aje biskit har ya ɗan gurguje ba ci ba ko gari kun ici a koyon su kwari su kun ici su ɗan cinye sannan ya fito da shi ko ya aje wata miya ta yi tsani ko sauransu saboda dan adam ya cika son tarkace ba ka raba shi da tarkace din nan ya danga tattara su ke to tun da abin nashi haka ne da zaran an yi rabo na wuce kan ce ido guba in yi zura idan shi ya gaskiya shi sai irin nau'in nan bayan uku min harod wa in lam yuqaw min ha idahum yaqtu to saboda ka ce Allah ya raba ya ce ko ga su yi kalas kaga ba batun ba batun waɗansu ne har suka su samu koma bayan wasu ba wani wuri a wajen batun kai a Allah ta ana cewa kai la kai la eh, kuna dawratun bainal agni ayyuna kada ya zama dukiya tana kewaye hannu tana canjin hannu tsakanin mawadata daga gaske sai ya zama ya aji cewa to lalle fakiri ma na da fasansa in ba ka bada sai dukiyar ta duka yawo tsakanin mawadata kawai ba ta ce ga wasu ba to kaga idan kai baka cancanci zakka ba sai ba baka ba ta yi cikin munafukan nan masu zunde ba mamaki wani bai cancanci a bashi amma yana jin haushi an ba wani ba a bashi sai ce to ai ga masu shi wannan magana ce ta shigo cikin magana ana magana dangane da ɗabi'an munafukai ne wa'inda in annabi ya yi rabo suke zunde to sai magana ta shigo akan cewa to suwaye ma masu haƙƙin sadakoki sai aka faɗe su to kuma sai zama duk fukaha anan suka sami wannan babi na zakka na suwaye suka cancanta ba eh, kamar da muka ce ba lalai ne a raba daidai wa ta takwas ba amma ana mura'atin maslaha ba daidai ne a ɗauki dukiyan fakirai suna da neman na ne da ƙyar suke cin abinci a je ana gina makarantawa don awalan fukara awalan ko da ke ba ce ka'ida sai an gama da fakirai za a je ga sauran ba amma matsala ake la'akari na'am idan ya wadata don a wani surare ma ba fakirai din samson. shi an ce wani wani sanato ya je kasan imara ya je dubai shine sai wani ya gan shi haka ko da gani ba ko ne sai kawo zakka ya bashi Senator najeriya ne sai ce ai ni ba ni bukatan zakka ya ce saboda mai ce ni sanata ne a ƙasar mu ina da dukiya sai ce mashi rijiyar mai nawa kake da shi rijiyar man fetur ya yi shiru ai ko ɗaya ba ce karɓa ko fakiri ne kai Ko kaga su a can ta kai musu a imara ba mai ba wa ɗan ƙasar su lalle ba karɓan zakka suna ba baki ne kawai sai mutum ya je masallaci ya duba in ya gaba ko sai a je mashi kusa da shi gini su ba kasan su ba wanda zai karbi zakka saboda su mai din an tono ana raba mu mutanen kasan arzikin har da jariri an haife shi yana da kasonsa to nan mu muna da man amma dai manya sun kwashe kira manyan ya dace da su to kaga wato idan idan babu fakiri kamar a nan ai kaga sai wani abu kuma ko sai sai wani sai inda aka nemi fakiri aka rasa sai a je wani wuri sai a koma sauran sai a gudu fi sabilillah nan yana da yana da yana abubuwa da dama na shi shiga unwanin sa kaga makarantu kenan da wa'azi da tura ma masu wa'azi su je su koyar a wa'ansu wurare da sauran su duk sai ya shiga fi sabilillah yawa ya da da'awar musulunci da ma kafa jaridu da gidajen rediyo inda aka wadata inda sun suka wadata suna iya kafa gidajen talabishin da gidajen rediyo su yi ta yada wa'azojin musulunci duk sai zama fi sabi da wajen su tunda su suna da wadata muku anan lalle inda shi a ajiye a mafakiran kawai na ji a wani sura dai suna tara zakka wai za su yi gada da titi gaskiya wannan kwaran al'umma ne saboda ba mu kai wannan mu kirarin ba tun da ainihin wannan gada dinnan da titin mota akwai kudinsu ana warewa ana warewa a wawure saboda haka bai kamata a ɗauki haƙƙin fakiri a kai shi nan ba a ba fakiri mai neman naci ba shi ne a wula da wannan yawa wansu juhu har da kwamitin zaka amma wai za a yi hanya ne da haƙari rijiya na burtsafai to ina kuɗin gwamnati da aka ware don wannan ko zaka ba mu fakirai wanda suke neman nace bai su ne aula da ita wallahu alimun hakim wato mun ce garaita min Allah eh, kaso daga yankawa daga Allah Allah yanka wallahu alimun hakim Allah masani ne kuma gwani wato ya san inda ya dace da da aje abubuwa kuma shi gwani ne a yadda ya tsara hukunce hukuncensa da komai nasu wa saboda haka yanzu inda ainihin mutane ko da masana ne za a ce su yi irin taron nan da ake cewa na ƙara wa juna ilimi a tattauna kan ina ya kamata a sarrafa zakka to sai su ta harbi a daji kila su kawo wanda san bai kamata a bashi ko su ta debate akan cewa lalle mu'allafa ta kulubin bai kamata a basu tun da mushrikai ne wani kuma ce ko kuma lallai lalle ma'atul da kulubin banda mushriki to amma kuma da yake Allah ne wanda ya san komi ya san cewa yana iya zama maslaha a ba kafiri eh, daga zakka in akwai maslaha ga musulunci da kuma musulmi ko da kuwa yana zaman kafirin in yana da sassauci ko da ma duk a sassauta kaifin kiyayya duk zai ba da fa'ida ta wa min minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun to mun kuma kan babin da muke dama magana kai wannan batun raba zakka ta shigo ne akan aibata annabi da suke akan rabon da yake sai aka bada masu tabarka to an koma asalin magana daga cikin su muna bara muna babin munafakai ne daga cikin su akwai masu cutar annabi suna cewa shi uzun to uzur din nan ta yi ba wata kalma daidai da ita wadda suka yi bada baka ma'ana da hausa ma'ananta shine wanda yake yarda da duk abin da aka gaya masa su suna faɗi ne a wajen aini to shi manzo Allah suka yi wato ma'ana lokacin da suka suna neman uzuri din nan cewa a basu kansu je yaki sai zo su ce ya rasulullah ga wata lura ta taso da ba dole laluran ba da na fito sai ce shi kenan kai min izini yanzu shi kenan ka zauna Allah ya kiyaye sai ya koma can ko uzu da ka gaya musu magana sai ya yadda ya wani bincikawa to wannan a wurinsu bai kamata ya zama a soki mutum da wannan ba wannan ba suka ba ne saboda shi ya ɗauka kai mumini ne mutumin kirki kun ba za ka yi ƙarya ba ballantana ma wasu har suna hada da rantsuwa su rantsi da Allah saboda haka kenan kai mumini ne zahi za a dauke ka a zahiri kuma ba lalai yana nufin annabi bai sani bane tana ewa ya san cewa ba haka bane amma dai maslaha ya bukaci haka saboda ka ba aibi bane amma su sun dauke shi a matsayin aibi ne wannan din wanda kawai kaje ka kaya masa magana sai yadda ko mai ka kaya masa sai yadda wato ma'ana shi mai saukin kai ne kwarar da yake ba ma sai ka bata ba ka je ka ce masa kaza ne kawai sai yadda ba sai kawai sai mutum ya ce shi to ai shi kaza kaza sai shi to qul udun khairin lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladina amanu minkum to kace da su ya kai wannan manzo to ai wannan kasantuwan shi udun din nan alkhairi ne gare ku domin yana ya yi imani da Allah ya amince mu kuma mu'mine yu'minu billah amin amincewa da Allah kuma ya amince mu mu'mine kuma rahama ce ga wanda suka imani da cikin rahama ce ga mu'minai domin kaga ba ana tsananta mu mumini ba wani zai faɗi zai faɗi maganar laluransa da ikhlas idan yanzu duk wanda ya kawo magana sai ka sa mashi ayan tambaya ai ba abda arba za su za su waya ta ko za a ji ba daɗi to amma zai mumini ba wanda suke ba za su yi ƙarya ba kaga an ɗauke musu ya zama ba za su cewa da wani abu ba shi kuma munafiki ko da ya zo ya faɗa yana nan yana tuniki da za a gane to amma shi kuma alhaini ne gare shi kaga dai ba Allah ba ya mishi bincike ba don haka wannan kaga a takaice dai duk da su a wurin suna aibata annabi ne da shi suna cutar da shi da shi kamar suna zagin da shi da wannan to lalle ba aibi ba ne alkhairi ne gare ku ko munafikai kuma alkhairi ne ga mu'mini saboda ba za a tuhuminci mutum ba in ya ya faɗi magana sai a ɗauki magana a yadda ya faɗa a aminta masa sai idan wata imara ta bayyana wadda sun nuna ƙarya yake amma baka yin magana shi maka ƙarya kake aka kawo kafin jaridin ana ana tsamanin ba gaskiya ka faɗa ba ehm, mumini tsakanin su mutamanai ne hatta an ba su ce amana wato in kuna magana da dan uwanka mumini shi mutumani ne saboda haka abin da yake gaya maka za ka ɗauka gaskiya ne har sai ta bayyana maka cewa ƙarya ne baka ɗauka shi a matsayin yana maka ƙarya wato mutum ba ka ɗaukan shi a matsayin makarci sai ƙaryan ta bayyana ko ba lura ba wannan shi ne daidai amma aka ce ka tuhumci kowa sai gaskiyarsa ta bayyana ai bai zama akwai iskal sosai mutum ya zo ya gaya maka koda ya maka hukunci a yanzu ga irin wa'annan abin da mai wadara duk sun sa masu kukan eh, fi lillahi duk ba a masu na wani mawakaci ya ce yan kwasan ba a masa hukunci za ma kuci sai a ba shi tuwo ci ko shi amma yanzu a ci tauka ba mutum dan kwaya alan shi ba dan kwaya bane yace kwayan kwaya sun bata masa wa kansu to yanzu akwai wani zai zo maka da kukan da gaske ne lalle yace ga azumi ya kama gashi kuma ba abubuwa a taimaka amma ta yi ƙarya yake yana neman na taba kana ba shi sai ka gan shi ya wuce ya je ya ya shiga amma wasu kan masallaci zuwa da sanarwa ga wani nasu a kwance asibiti a tattara musu kuɗi su wuce wani wuri su shiga to irin wa'annan sai su janyo duk aitar tuhuman kowa har mai wanda ke faɗin abu na gaskiya to ga lokacin amana ba ke karanci irin na yanzu ba ko ba lokacin ba su munafukan kalilan ne ba su ne majority ba kalilan ne su ne masu zuwa su su yi ƙarya don ba su su je jihadi to amma akwai muminai masu ikhlasi wanda da ainihin suna da hali da sun je jihadi ko wani lalura ya hana su kuma suna son su je to kaga in ya zama da a tuhumi kowa ai kaga ba daɗi kaga sanin ne ya zama rahama ga mumini su kuma na fukai ba sun tsira bane in sun zo sun yi ƙarya an masu izini ko sun tsira ne ai Allah ya sani kuma watan wata rana za a kama su kaga gani zama rahama ga mu'mine ne yin wannan zan eh, mutum ya zo ya magana amin da mashi maimakon a tsome shi wannan kuma ita ce ka'ida ama ga duk wanda ya zo da labari wanda yake eh, za a yi amince masa in ba mahallin tuhuman wani ba in mahallin tuhuman wani ne to ba a yarda in ji akun fasu kun bana da in fata bayyana anan sai an bincika yaya tuhuman wani idan muna zaune da mutum mun amince masa sai wani ya zo ce mana kai kun aminta ma wannan ai barawo ne to kar mu yadda saboda mu mu san komai daga wannan mutumin ba sai alkhairi saboda haka za mu ɗauka wannan ƙarya yake mana da ya zo ce wannan barawo ne za mu ce ba barawo ba muna zaune da shi bai taɓa sasan kayan kowa ba sai ta bayyana mana shi barawo ne ko ba lura ba A kuma inda wani zai zai kawo maka tsegumi ya aibata wani a gaban ka to ba za ka gaskata shi sai ka ce kai makarici ko ya zo ce maka ka mutum sai ka bar shi wanda da muka je ana firanka kawai ya dunga cewa ce kai ana ganin shi abokin ka ne ya dunga cewa kai ba mutumin kirki bane to me kamata ka ce masa ka aminta ka ce ƙarya kake an ce yana da kyau kai hakan ko da kila da gaske ne ka ce ƙarya ne kuma karka bincika ka ce ni ban san komai daga wani ba sai alkhairi shi kenan nan shi ya kai in yana neman ya haɗa ku faɗa ne ya kado da kan in ka ha ba sai ƙara maka ai ya haddasa abin da yake so ya haddasa to ka ga wa muna faɗin wannan ne don ka karka ɗauka mu'tamani akan ko ina ne ba muhallin da ya kawo aibata wani mutum ba in ya zo ya kawo maka ya aibata wani mutum to karka yadda wannan anan shi ƙarya za a ɗauka yake amma in ya zo ya ce maka yana da lalura ko ba lalura ko da tsammanin kai ko karka sa tsammanin ya zo ce yana da lalura da Allah a taimaka masa to in ba za ka taimake shi ba sai ka ba shi hakuri ka cika kuma halin da muke ciki karka ci kaga inda zo sharara mun kare kawai sai ka sai ka aminta masa ta tana yiwa da gaske ne yana da lura tana yiwa kuma da gaske ne amma da kasu kai dai ai hakuri dai ko kuma inda dan wani hali a ce to ga dan wannan kuma abin ma sai ya sauke ne Allah ya hakuri kaga ba an huta ba yawa to anan kaga wannan mahallin ne na aminta ma mutum to kuma a wannan ne manzo Allah ya mutum sun sun kawo laluran su ne suka ce za su shiri za su je yaki amma lalura ka ba ta kawo yace to shike haka kuma da aka dawo yana nan gaba za mu karanta da manzo Allah ya dawo daga wannan hari na tabuka sai suka zo suna ta kakka wayannan da suka ba da uzurorin suna suna suka ci gaba baki a rasu ai na so aje da kaga wannan lura ne sai manzo Allah ce Allah ya yi maka wannan ma yazo ai na so da sai ce Allah ya yi sai su koma suna ta dare ai ya ya nema masa gafaran Allah amma za mu zo wannan ba kafin za mu karanta shi yana na asuran annan to kaga duk amma ƙarshe sai da ta bayyana munafiƙai din ayoyi ta sauka ta tsitsi ne musu to kaga wannan kaga rahama ga mumine su ma gare su da kaga yanzu da suka ɗauki suka abin da suka yi ai ba su tsira ba ko to shi ne to uzun din nan dai ko da ke su suna fadin suna aibata annabi sun da yi uzunan nabiya suna cutar annabi da wannan kalma da suna cewa shi uzuri to ka ce ai alkhairi ne gare ku kuma rahama ce ga mu'mini walladina yu'duna rasulullahi lahum azabun alim masu cutan annabi masu masu tauran manzo Allah kuwa suna da azaba mai radadi a duniya da fallasa su a lahira da wuta يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين suna rantse muku da Allah domin siyar da ku wato su sa ku ku yarda ke alhali Allah da manzon sai fi cancanta su nemi yardansa inda su mumine ne wato da su mumine ne ba yardan mutane za su nema ba yardan Allah da yardan manzo tun da lokacin da suke karya din nan suke cewa wallahi kaza ne ai sun san Allah ya sani ko to kuma lokacin da suke kawo uzurori nan kan ba su taimaki annabi ba su taimaki annabi ne to ai da ainihin gaskiya suke ya kamata ya zama yardan annabi suke so su samu yardan annabi shine yardan Allah to amma suna son mutane su ɗauke su a matsayin su ma dai mumini ne 'yan uwansu saboda amince musu a zauna tare da su to na'am mukaddara ka zo cikin mutane ka yi musu ƙaryan kai tare da su ne har da ranar tsawonka suka amince maka ka zama tare da su alhali kai mai yaudari ne to za ka yaudari Allah ne yanzu Allah ma bai sani ba to a inda mumini ne kai za ka san cewa ba a yaudarar Allah saboda ka da ainihin sai kai tunanin cewa to in na yaudari mutane zan yaudari Allah ne tun da shi Allah ya san abin da ke zuciya saboda ka inda mu ka ga wato wannan ya nuna wannan ɗabi'a ta su ba ɗabi'a ce ta muminai ba ba ɗabi'a muminai ba ce na mutanen nan fata ake magana dangane da su sunan su zahiran mene mu'minai zahiran sunan su kenan kuma kana iya kara musu ma karin daraja ka ce musu sahabbai radiyallahu anhu ajma'in to amma su ne suke wannan aiki ko an ce muku wani su aljannu ne suka zo suke wannan aiki daga baya bayan da annabi rubu suka tashi suka yi sama abin su wane ne masu cutar annabi din yanzu in muka yi tambaya muka ce su ne ne sahabbai su ce mana wanda suka ga annabi suka yi imani da shi to su ne waɗanda amma ba duk cikansu ba don an ce ma wani ana yi kaza sai waɗansu su ce cewa ana aibata sahabbai kuma ana zagin su sun ce to lalle mu karanta tauba mu ga inda suka sha zagi kuwa sai dai shi ma an kana tsammanin ba za a yi haka nan ba kai ma ka ɗauko alƙur'anin ka ka yage su wata tauba ka yi tun da wa'annan mutanen suna tare da annabi ne masu waye masu cewa ho uzur suwa ne masu cewa ho uzur yau suna cikin su an ce muku daga wani koda daga wani gari suka zo tun da islahin sabai sun yi suka yi ga annabi suka imani da shi a lokacin rayuwarsa suna ciki to su ne inda nan a zahiran su mumine ne haka nan ne amma me Allah ta'ala yake cewa in kanu mu'minin inda su muminai inda su muminai ne yardan Allah za su nema ba yardan mutane ba domin in mutane sun yarda da su Allah bai yarda da su ba to ba su zama yardaddu ba saboda su mutane za su yi aiki da zahiri ne Allah ko yana aiki da hakika saboda kan aka je gobe kiyama za a yi inda abinda Allah ta yake cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum ayan da nake so in kawo jami'a wa وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك to gaga suna yaudaran Allah Allah kuma yana musu sakamakon da ya dace da mai na yaudara haka aka kuma ci aka zai musu sakamako gobe kiyama anan yi musu sakamakon yaudara da kyale su su zauna a matsayin su ma mumine a tafi suna ta kasha da baki a lahira ma sai a musu sakamako irin wannan sai a ce ina mumine sai su taso ko sai a ce a wuce aljanna hawa sai kaga mutum aja da warki duk duk hasken mumini ya cika ko ina aji shi bai da haske duk yana cikin hasken makwabta ne sai a ce to duk a wuce aljanna sai a kama hanya yana ta dariya nan yayi yaudara gashi kuma yau yaudara ta biya har gashi aljanna ba zai shiga ana zuwa daidai wani wuri kawai sai a sa wani shamaki ya shiga tsakanin katanga kawai a buga tsakaninsu su zuba sai su gaba su da haske din sai su ga mummune sun wuce da haske sai ku jira mu iba daga haske ku sai a ce da su ku koma baya ku sami haske duniya kenan akwai ta an mutsu tsakata ba sama ba ƙasa wannan da muke gani ba rana ba wata ba taurari da an mutu tsaka su an wargaza ba inda za su sami haske kenan kaga in suka koma ba sai zama kawai gaba ga rahama baya azaba in suka juya baya wajen samun haske ne sai su ga sai jahannama na bayyana gidansu ke to kaga sakamakon sai aka yi musu sakamako irin jinsin aiki sun yaudara su ma an yi musu challenge wato ka ce kakadara kaka to duk wanda ya ma'alla challenge ya ce ma'alla kulan da manzansa eh abinda suka yi kenan sun ma'alla kula ne mana tunda sun ce mun mumine ne mun su ba alhali su mumine bane suka zauna suka yaudara suka kane kane wasu ne manya a cikin imanin su ne manyan mumina aka zauna duk an suna ta yaudara suna ta wannan me suka ce ma Allah ku gaya ma kulanka in ka isa suka ce mu ba mumunan bane gashi zahiri tutuwa ne su umune ne sun ce ma Allah kule to godu wanda ya ce ma Allah kule in Allah ya ce masa cas to ya shiga ba uku ba ma ya shiga miliyoyi wato ya shiga masibobi ta kowane jani to ba su san haka nan ba duk wanda ya yi wa Allah ƙaƙara Allah yana da tsara ne to sai suka yi mashi irin abin da ake cewa kakatsara kakazan kakatsara kaka da wake da tsara da tsaran ka kake makakatsara kaka in dambe ne sai ka sa kai ka idan dambe sai ka sami dan dambe irin ka kace in ya in ya isa dan dambe zuwa abu ko in kai mawaki ne kai ya waki ka bai tutun waka ka ce in wani ya isa waki ya mai da ido a da hikim ko idan kai maguji ne ka danna a gwaje ka ce wannan ya sai zo ya wannan gudu in kai rubutu ne ka ɗanɗaka rubutu ka ce wannan ya sai rubuta da sauransu da sauransu to amma wa ya sai ma Allah wannan ya ce in in shi ma kaza ne in Allah ya sai kaza wane wane shi na to ba san cewa duk wanda ya ce wa Allah kula ba fa anna lahu nar jahannam shine ya saba wa Allah din yayi taurin kai ya ma Allah taurin kai kenan domin ba za ka ce ma Allah kula ba ko kai mishi kaga tsara kaga duk wannan ya su iya abin nan shi shi matsayin sa ya wuce saboda ka sai a ce kai wa Allah taurin kai kawai kai adawa da Allah to bi san cewa wanda Allah ya adawa da Allah da manzonsa to gare shi akwai jahannama ba yana cewa ainihin haka ne wato su ba su san cewa ba su san haka nan ba domin ilimi yana gwame da aiki wanda ya yi ilimi zai aiki wanda eh, faman alima amila لأن العلم مقرون بالعمل فمن عمل فمن علم عمله والعلم يكتف بالعمل ayin ajabahu wa illa an wato ilmi gwame yake da aiki in an hada shi da aikin to ya tabbata in ilmi ya in aiki in aiki ya amsa ma ilmi sai su tafi tare in ba ka ban aiki da amsa ma ilmi ba ilmin sai ya tafi ya bar wato su sun su su sanin su bai ina na musu komai saboda su ba ruwa shi da aiki bake kamar yadda imam amirul mu'minin ke cewa fa hal ya idul aqiya Da إمام بقول إمام masu da'awa adiya kenan masu da'awa masu da'awan abu ba ba ahalinsa ba kamar wanda suka ce su mumine ne alhali su ba mumine bane to su wayannan suna iya wa'astuwa da faɗin imamul atqiya shugaban masu takawa wane ne zai iya gane maganan imam al-atiqiya ku gaya mu atiqiya na masu takawa mutaki ne su ne za su iya gane eh, zancen al mutaki idan kuwa ainihin eh, munafiki ne su idan al mutaki ne ya magana su ba za su gane ba saboda haka wato kenan kaga tun da yake sanin su bai haɗu da aiki ba sai ya zama bai zama iri eh, bai zama sani ba shi yasa masu ke ta aikin in ga sun ci sun imani amma suna wani aiki na dafa ya halifuna billahi lakum a hannun karatun eh, dalikar khiziyul abi wannan wato azaba dawwamamme a jahannama ga wanda yake gaba da Allah yake ta karan Allah da wannan da wani azaba shine kunyata babba shine babban kunyata wato kar ka ga cewa wannan abin da kake a nan kana ka wuce da shi kamar ka wuce da shi to idan an kunyata kama a nan an maka kaɗan in aka kyale ka ka gama aka tafi a haka aka zo ranar ƙarshe wanda ake dawama ba a mutuwa aka ce rannan aka fallasa ka an gama wannan shine babban kunyata wasu ba su san kunyatar lahira ba suna ganin kamar sun fi jin tsoron kunyatar duniya amma su kan tsoron kar a saukar da aya ta tona asirin sai ka sun zuko sashi in suka ji an ce aya sabuwa ta so sai gaban sai faɗi ras ko za a tona masu asiri ne in suka zo aka karanta suka ji ashe ma ba a tona masu asiri ba kowa sai ɓace a A ashe ba a gano shi ba Ya jin tsoron wannan kuma da yake sa eh, zukatan su da kako sai ya kara masa kakwa inda gaske ne shi annabi ne mai yasa ba a fallasa su to akwai alkhairi a wajen rashin fallasa su din tunda hadda ma ai zama hatta kai ma ma daga cikin su ma akwai wanda annabi bai sani ba ومن أهل المدينة مردوا على الدفاق لا تعلمهم لا تعلمهم نحن نعلمهم هنا نظام كرم وتندك har ما سبب abin da ya ikhtara in Allah ta'ala bai gaya ma annabinsa wasu wasu wasu annabi ya sani ya yi kawaici bai fara ba ya san duk abin da suke kula amma ya kawaici duk maslahan al'umma ga kuma maslahan kansu domin shi munafunci wani abu ne wanda ta cuta ce takan ruru ta yi karfi kan kuma rabu akwai akwai munafukan da suka yau da kullum ana ta masu wa'azi ana ta masu wa'azi munafuncin ya ragu ya ragu ya ragu har sun ta da imaninsu wanda da an fito balo-balo an fallasa su da sun yi gaba an gama ba yaruwa za su yi wa kuma amma a hankali sai suka gyaru wasu kuma maslaha ta bukaci a kyale su su tafi a haka har su mutu kuma san ba za a san al'amuransu sai ran da aka zo korama annabi mala'iku za su zo su tattara su su yi gaba da su a bar annabi da kumalin na'am kamar kumalin na'am akwai shi abu sai bulbari yaka kumalin na'am wanda yake nufin irin irin in fatake suka yada zango matafiya da dabbobi masu tafiya da dabbobi a daji suka yada zango in za su tashi akan baro waɗansu dabbobi ba a cika da su saboda ba su iya tafiya ba saboda ba su da lafiya sai su mutane suka su su kare su yunwa da kishi su kashe su yanka su ji dali ne saboda ba ma za su iya ɗaukar lamu kuma jinyar su sai an tashi to sai dai za a kafa ƙauye ne saboda ku sai a tafi amma su ne kuma na to haka ya zo cewa sai a zo ƙorama annabi a kore su sai a bar shi da kuma na yana cewa sahabi sahabi a ci ba ka da ya faru ba bayan haka wanda yake nufin kaga suna da yawa ke to kaga amma maslahar rayuwa ta bukaci a kyale ko ba komi inda an fito da kwalokwalo an masu kwalokwalo su ma za su fito kwalokwalo alaba shi ko dai ma za su yane ne dai za su yi annan da za su yi in an fito kwalokwalo zai fi in an masu asiri amma nan ku har suna infaki <laughs> eh wala suna infaki da dukiyar su wajen jihadi eh, amma dai wa ma manahum an lan yi takabbala minhu wal an taw an tuqu taw'an aw karhan lan yi takabbala minhu ba za a karba ba ba ba ba karba ba ba za ma a karba ba wa ma manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulihi da nan aya to kaga har na baka suna bayarwa amma ba a karin kawai to maslaha biya bukaci haka Allah mai gwani ne akan al'amuransa amma kiyama akwai bayan to rana ranar kiyama ya fi muni shine hizyul abi babban kunyata wanda za a zo da mutum ana ce masa wani an gan shi a babba sannan kuma rannan a tona masa asiri ce duk rayuwarsa da annabi yana masa zagon ƙasa a wacce ke da shi wuta Allah ya sauka ya yahzaru munafiquna an tunzal alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim wannan magana ne ke da su munafikai suna jin tsoron kada a saukar da sura suran ta ba da labarin abin da ke cikin zukatansu abin da suka boye su a ransu ko suna ganin ko suna ko anya wannan annabi ne kuwa inda annabi ne ya kai bai san ka ba to kuma ta wa annabi ne to kuma anya ko al'amarin nan nasu zai akwai nasara addinin nan zai kafa zai iya kafa mulki ko zai kafa in dai zai kafu ya kafa mulki to ko ba annabi bane mu ji zuwa ma ci mulki dama don mulkin muka ba in ko mulkin ba zai kafa ba gara fa mutum ya san nai kar a zo a kashe shi a karin kawo ana cewa ka dake ko ka mutu aljanna zaka hanyar kuwa ana tattauna to ta ina za a yi ya za a yi abu to wannan abin da ke cikin zuciyar mutum ai Allah ya sani ko haka ce sura ta sauka cikin ka kwana da tsoro kar aya ta ce ya kolo na kaza to shi shi ko ba ko kuma wani ya faɗa a wajen mutane ne sai a ce suna cewa ka ko a faɗi ko a faɗe shi da sa kowa ya gane shi ne ai gane ba ayo ba su kan zo su cewa ni ba amma ya kolo na kaza kaman ya kolo na da iraja ina ilal madinati da yukhrijana al-ardh hal adar ai mutum ɗaya ya faɗa duk ba a ji nauyin a faɗi sunansa ba shi in kada ki tsiri ka ce mashi munafiki ba wanda zai damu ba mu ba mushkil mu mu mushkila ma fi wannan kam kana iya faɗa ka kaji in ka faɗi sunansa amma an san wani ne ya faɗa ai yace in aka koma madina maɗaukaki zai fitar da makaskanci wato wanda yake da ɗaukaka zai fitar da kaskantacce wannan nufin shi ke da ɗaukaka a madina annabi ne kaskantacce an koma madina zai kora ne. aka kira shi aka ce wai ka ce kaza ya rantse da wallahi tallahi billahi da zai ce sai ya ta ka sai bayani to irin wannan sukan ji tsoro to duk lokacin da aka suka ji labarin aya ta so ku ce to me ta ba sai a ta kar kuma ta zo mata tona asiri in an yi mutum an yi kuskus an tattauna abin da ya kama eh, abin da za a kokulla in aka ce aya ta sauka sai ka gudu ana jin tsoro kar mata tona to ko da bata tona ba bayan nufin Allah bai sani bane kul istahzu inna allaha mukhrijum ma tazaru ka ce ku ta izgilin da za ku ta abi wannan izgili wato kamar wato kamar kun dauki abin kamar ba da gaske bane ku zo ku bayyana a matsayin mu ne ka san izgili shine ka faɗi abin da yake ba haka bane hakika ku san abin da ake idan mutum ya zo da rigansa da ƙara'a in ana so a masa izgili ya ce wani hmm, kan tsafta kai kaga irin wannan riga mai kyau to izgili kenan wato maimakon ba nasiha in mutum aka yi mishi nasiha ya fi kyau da a yi mashi izgil istiza'i ke istiza'i shine ka ka kamanta mutum da abin da yake kana nufin akasin haka bai da kyau wato kamar ka muzan sashi a gaban jama'a kenan kamar ya zo da rigansa ba su da mai mukan ka keɓe shi kace ya fi kyau a ce rigar kamata a cikin faru irin wannan a ce rigar ka ko wato ka kai masa nasiha kenan amma ka ne inda inda ya a fashe da dariya to su wayannan me suke cewa su mu'minai to a hakikatar su menene su ba mu'minai bane to amma me suke kenan istizai ya eh mana ba shi istizai shine a nuna abu alhali kuma akasinsa ne ake nufi ba yawa su zuba suka ce mun amanance mu mu ne mu ne ma manya a cikin mummun masu kaza ne masu infaki ne bi su dole masu jihadi jamawa kafalos to istazo istazo ku izgina inna Allah mukhrijun ma tahdharun Allah zai fitar da abin da ba kuke jin tsoro din watan wata rana na nan in ba a yi anan ba za ku gamu da shi zai rabe za a yi na lahira ba don don Allah ta'ala baya bukatan gaggawa innama yu'ajjilu man yakhafu al-fawt mai mai mai jin tsoron kukucewa abu ne yake gaggawa Allah ta'ala baya jin tsoron za a kukuce masa saboda haka shi bai bukatun ya gaggawa kan yi saboda ba za a tsere masa ko da ya kyana mutum ya tsawon rai al'amuransa duk a rufe ba wanda ya sani har ya mutu ya tsira ya kubuce an san sauran saboda Allah ta'ala san kan gajeren lokaci ne an zo lahira su suke ganin lahira da nisa shi ko yana ganin ta kusa na al'amarin sa a wajen a wajen Allah kamar iftawan ido ne ko ma bai bai ma kai haka ba saboda haka in ko anan duniya Allah mai fitar da abin da kuke jin tsoro ne ko ma'ana ko anan duniya watan wata rana ko kuma in kuka ga an kyale ku to ranar lahira zai bayyana domin ya ce wa karfa za su bana wa amurar munafiqina wa azhara ma fi nufusin fi hadhihi sura wa ghayriha wa anzarahum baghdahu wa azabahu wa wannan sura akwai in sunanin sa da su zamu karanta inda duk suka yi abubuwan da suka yi karshe da aka tona su har aka yi eh, hukuncin karshe akan su aka ce ina innahum rijsun wa ma'awahu jahannam tun ana a lokacin da suke ta istizai in nan an musu shi to kuma waɗansu har wala yau an jinkirta al'amuransu sai rana da za su za su gamu da kizo da abi wanda in sa'altahum bai quluna na kudu wa nal'ab qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un in ka tambaye su me yasa kuke me yasa kuke faɗin wannan zance sai su ce ai muna tattaunawa ne kawai haudi ya zo a alkurani da yawa na hudu A ta ya hudu fi hadisin gari. amin asalin shi kalmar haud asalin shi shiga ruwa ne to da yawaita ana ta amfani sai ana istimalin shi a shiga komi ma ko kutse ka san kutse ba shiga ne cikin yadda ya dace ba ko kama ka ce ya kutsa ma'ana bai da shi da ya shiga duk ɗaya ne ma'ana kamar bai shiga ta yadda ya dace ba to tattaunawa kutse ne a cikin mawudu'o'i a fada abinda ma bai dace ba a kawo tauna kawo wannan babin a shiga a yi a gama a shiga wancan bai ba a kama irin wannan sai a ce mashi kawo sai su ina ma kuna na hudu wannan abu daga muna tattauna ko muna wasa kasan kafin ana tattaunawa lokaci akan yi dan wasanni ba ana ba hakikanin abin da ake nufi ake aka faɗa ba kun zama lokaci ana magana har in an magana akan yi ba'a ko har sai a yi dare amma dai san dai ba da gaske ne ba amma wata magana ce da ke tana iya zama ma ainihin inda da gaske ake yi da hankali ya tashi amma sai a yi dariya sai a ce saboda an ɗauka ba a yi kamar mutum ya zo ka ce to fa ba kawai sai ya fashe da ce kai kuma dan birni ai ka ba alhali kuma kawai kuna wasa ne amma da da gaske ne kace masa ba kawai da mai wa za a yi rigima ne to amma da yake kila ka fito daga abuja ne ko lagos sai ce ka kaba kawai ko sai ce to kai dan birni sai a fashe da ya ba a damu ba ko ba lura ba saboda ba a ake to irin shi muke wannan wannan aya an ba ta fassarori daban-daban amma wanda wanda ya shahara al'amarin tabuka akwai eh, al'amarin tabuka an ce lokacin da suka kama hanya suna tafiya din sai waɗansu suka tsaya a baya da wani da wani da wani amma galiba akan ce masu wasu samari ne daga ansar kawai haka ake ce sai a ce wasu samari ne daga ansarawa wato ko ba komi kaga an kautar da kai daga fahimtar ko suwaye an ce maka yara ne kuma yaran kuma an sarawa ne kaga hankalinka ba zai je ga mutanen maka ba kaga ba muhajiri a cikin su sannan kuma yara ne hankalinka ba zai je ga dattawa ba to shikenan to wasu mutane ne ana tafiya za a je harin tabuka sai suka koma daga baya suna tattaunawa hmm. Hmm. Hmm. an ɗauka kun ɗauka yaƙin banul asfar kamar ya Allah rawani banul asfar su ne rumawa kun ɗauka banul asfar jiya mun yi wannan bayani ana ci musu haka saboda eh, hasken fatan su da ɗan dugu-dugu wato ƴaƴan nan manan ma da ingilishi amma ban san ko da wasu ana cewa kan mai hasken fata su kan ce masa yaro yaro shine asfar ruwan tsoro to shine wato sai ana ce musu banul asfar rumawa dai kenan kawai a takaice an ce muku ya kan rumawa irin yaƙan larabawan hijaz ne da kuke ganin shi tukus-tukus ku taushe makka ku taushe ta'ib ku taushe haibar yanzu kuma abin ya kai ku za ku je kun ɗauka kamar da sauƙi ne don ana ganin an wani fatawo makata da mene ne da fatawo mene yanzu kuma za a ji a kuma da ro da ƙarfin daula da take cin duniya da yake ba daga inda za a ƙara daga gabaya daga baya muna buka tsaye in mun ji kaya kaya mu noki wannan tattauna shigen tattauna da suke kenan to shi kenan wato abin da zai takamaiman abin da aka ce suka ce kenan wato shi annabi wato ma'ana ya ɗauka tukus tukus ne yakin rumawa kamar yadda ya ga yana cin larabawa da yaki yanzu za shi je kwama da babban daula ya ci ya ɗauka su ma irin irin su makka da ta'if ne to shikenan da suka iso sai Allah ta'ala ya sanar da manzonsa ta hanyar wayi cewa ga abin da suka ce da suka iso sai manzo Allah ya ce kun ci kaza sai ka zuku abin da suka faɗa ne ce kai ka ce kaza kai ka ce kaza kai ka ce kaza kowane ya faɗa masa abin da ya bari. to a nan yanzu suka dubi juna sun san sun faɗa ne akwai yanzu ba za su iya cewa san ba mu ce ba me kun su ce san ba mu ce ba sai suka ce eh amma wasa ne ba mana na ma kunna da kodo wannan ai ba wannan da abin da muke faɗa ba wanda yake ne kawai ai yakin ruma ba yakin laraba ba amma wasa ne kawai muke haka ake wasa ka san da ingilishi akan ci akwai wani wasa mai tsada kuɗi eh, eh expensive joke idan wasa ya tsada wato ma'ana in kai akwai ba'an da za ka yi kai dariya amma mutum zai gane ba ba a kake masa kamar ka gan shi da gibu ka ce wai kana masa ba a ka ce kamar na akuya ko na bunsu ka fashe da dariya to lalle ka zage shi ko ba ka bane ka ce to wannan gemu ne kuma kamar irin na akuya <laughs> to za ka gaba dariya zai yi saboda wannan ba haka ake ba wato kana zagin shi to ballantana ka maƙe ka ce masa hmm, kai ka ɗauka ya don kana cin laraba da yaki za ka ce ka turu rubu an yi haka ake ba haka ake ba <laughs> to ka ce ai ba a mutu to ne Allah ta'ala ya ce da su kul ya ce da manzon sai kul ma'ana ka gaya musu ya kai wani manzo abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un ka ce da Allah da ayoyinsa da manzonsa kuke izgili wato in wasa din da ba'a din ana yi da Allah ne ka san ba a wasa da Allah ko ko wasu ma'abuta wa'insu suna rayawa suna da addinai suna addini amma suka rika wasa da addinin su mu a wurin mu akwai abin da ba a wasa da shi na mutane kan yi ba ba ba haramun ne ko ba ruwa ba an ce manzo Allah kan yi ba amma ba ya ƙarya amma wani galiban a mutane sukan ta shara da ƙarya ne sai su yi dariya amma sun san ba da gaske ne suna ba'a to amma ba a ba a da Allah ba a yi da manzon Allah ba a yi da ayoyin Allah ba kayan ba'a ba ne wayan ba a za'i da su in wasu abota addini ka kuma zama a samun muskiloli da wayansu da gangan suke yi izgiri da addini su wai wasa ne wasu kamar masu katun din su sai su katun din ah, sarakunan su da shugabannin su da malaman su na addini duk sai su yi masa katun su yi masa wasanni da suka gada masu dariya a na ga irin wannan wani katun ya wuce kai katun ne aka yi aka nuna fafaroma yana wani irin rawa a wani wuri akwai wani irin da abu ne wani izgiri yaka har waɗansu kiristoci ma sun ji haushi suka ce wasu wata suna cewa wannan da musulmi aka yi ma da an cinna ma duniyar na guda su ne aka su ne da za su tsale wa ce da sunan yanci ana musu izgiri da addini wato sun san shi musulmi baya da izgiri da addini to su sun suka rika wasanni da addinansu to amma musulmi mumini baya wasa da ni amma na akwai ba'an da in yayi ba a dauke shi a mummuna abu ba ko ba lura ba a dauka istizai da addini ne ba ko da ayoyin alqur'ani ba kamar mutane sukan wasan kwaikwayo su drama su wani abu su dariya amma in ya cika tsanani sai ga hankali ya tashi cewa ai da addinin aka yi wasa ba idan idan ko wani abu ne wanda za a gan shi a matsayin ba sai mutane su dan raha su dariya ba su ga cewa izgili da addini ne kamar in ai izgilin bai koma ga Allah ko manzonsa ko alqur'ani babu wani dan misali wani an nuna wani drama ne aka yi wasu kai aka nuna liman yana ba da karatu sai yana ana ana ja ana fassara amma drama ne to shine na sai tsaya na sharhi na matan da ya halatta aura da sun sai ce wasu idan ko da wani ya saki mata sai ce ba su ba aura ba ko dai ba haramun bane sai wani almaji almajiri ce malam ko kai ka saki mata muna yawo sai ce kware ko to wannan fa ba'a ne fa ba ya auku bane to shikenan ana nan kai ladan sai limai ya saki mata sai ladan ya aure a drama to nan sai liman ya ce maladan a daidaita sau a daidaita sau sai aka ce ce ladan ya ce a daidaita sau ya sai da yawa ya ce a daidaita sau ya zaki ci a daidai da sau ya ce ladan na shi a daidai da sau hanyar ladan ya ce haba liman ko dai da biyu ne ya ce to da uku ne masu ya shiga duka ladan to halas wannan wannan da yiwa mutane su ga wasan ya kare a tsakanin ladan da liman bai kai ga sallah ba kanta ko ba lura ba bai kai ga ita sallan kanta ba ko alkur'ani ko Allah ko wani abin da ya kamata da kanan ba kira sun su yi dariya amma da tsarin an ga ba'a ya shafi ayar Allah ko ba lura ba ko ya shafi Allah kansa ko ya shafi manzonsa to lalle wannan ya tashi ba ba ba ne ba'a da wannan kafirci ne ina faɗin wannan ne don akwai mikidarin da za mu iya ce a istiza'i da addini don akwai wani malami da yake cewa wa'annan yan gabara ya ce duk kafirai ne saboda suna istiza'i da addini amma lalle tana iya a wani wani muhalli a ce yayi tsanani amma su wasannin da suka yi wani lokaci ba suna izgili da addinin bane tun da mutane za su iya gane cewa izgili da addini ne ko kuwa wasan su suke yi a matsayin su shi musulmi zai iya ba ga shi yin wasannin iri iri kamar na tashi nan da suka yi ba kai rawa kai malam kai rawa sai ce ban yi ba da gemunsa da an sa mishi na auduga eh, yara ne suke yaro ne zai sa gemun auduga ya manna da tuwo eh, a cewa shi malam ne sai kuma da yake munan mun saba malam ba ya rawa shi sai ya sai ya rawa sai kawai sai mutane su ra a dariya amma ba za a ɗauka izgilanci da malanta ne ko da addini ba ko ba lura akwai amma akwai mikidarin da zai iya kaiwa haka to in ya kai mikidarin da za a ce izgiri da addini ya to ko ba ba ba awa a da addini to wannan kaga in izgili ne to yanzu ba wani irin izgili ne wannan yanzu annabi ne fa za shi yaki wai kace wai shi annabin ya dauka wa fada da rumawa kamar fada da laraba ne idan ya ga yana cin yana toshe laraba yana murkushewa yanzu yana tsamanin zai fada da rumu ne muke ci to me kake nufi wannan wannan munafunci ne sosai wannan ya nuna lalle mutumin nan baya kauna annabi baya son annabi yana ganin annabin kawai yana ganin shi a matsayin mutum ne adi yana ganin kuma nasarorin da Allah ya bashi akan mutanen hijaz kamar kawai din ya same shi cikin sauki yanzu zai je kwama da ya ji jiki yau to kaga su waɗannan mutane aka je aka fara kauce musulmi ka san ina za su yi za su zanna a guje ne su baya in aka biyo su ce asu ma dama ba na tare annabin mani su yan rakiya ne kawai suna su yan dako ne ana biyan su gara sai ba mu tare da shi ce duma ma ya muka yanku tare da shi ai dako muke suna biyan mu ce duma ya sa za ku yi dako in ba ku yi da shi ai sun kama mu ne da karfin tsaya su ce mu biyo su da kayan baka wasu kashe ka sun zuwa ka suke za su yi musu tsaron da an ce to ku faɗi karamin kafirci za su faɗa an ce su zagi annabin za su faɗa ko su zagi allah saboda wannan kalma ko da jin jinta kalmar kalmar kafirci ce cewa annabi ya dauka ta musulunci ta irin wa'annan kalmomi damatul kubra ka ji wa'ansu sun magana fiye da wannan amma kuma dai al'umman nan ta nace akan girman wasu ce annabi ya zauki ko su ce ya yi hau ko su ce yana da sa rai wani ce wannan abin son rai ne ya ce ba son rai ba zai hauka ne wani ce ko ya zama hauka ko son rai abin da ya faɗa ba zai yi ba an kyale Da wannan menene kalmatul kufu zahira to shi shine Allah ta ce musu da su da Allah kuke izgiri da manzansa da ayoyin Allah ka san in kai mumini wannan ba kayan istiza'in ka bane ba wani ake istiza'i da su bane ba istiza'i da Allah ba a yi da manzonsa ba a yi da ayoyinsa to sai Allah ta ce musu eh ta Allah ce musu la ta'turu ba wani uzurin da ku kawo kar ku kawo wani uzuri kad kafartum ba da imanin kun kafirta bayan imanin ku inda ma ku mumini ne wannan kalmar ta fitar da ku musulunci kaga wato kenan akwai kalmar da in mutum yayi kalmatul kufur ne da ya faɗe ta ya nuna ko da yana da imani ya kafirta don istiza'i da Allah da manzonsa da alqur'ani kafirci akwai akwai kafirci ana iya yi da furuci ana iya shi a aqida a zuciya ana iya yin shi da zance wanda lazim abin da yake nufi a zuciya da kuma aiki wanda aikin nan lazim abin da don kafirci asalin sa a ina yake ku ga mini a zuciya ne amma furuci na bayyana shi aiki na bayyana shi inda mutum zai nana alkur'ani da ƙasa ya taka a ce mashi alkur'ani ce ko alkur'ani ne ba me yake nufi wannan ba ya da wata fasara illa ya ce ko ya wata kalma ya ce ka amma Allah din abin na zama ya zama yadda ya zama ya zai ce kaza ko wani abu mai kama da haka ya ce ta wannan kuma abin abin masu rai ne ko ya ce a to ni naka ubangijin naka ma son ranka yake ga alama ma ubangijin naka son ranka yake da aiki da zance suna fitar da kafircin zuci ko ba lura ba da yau su kama da yawa kama an ce a bayan yakin uhud akwai wanda aka ji ciwo amma bai cika ba amma ba zai rayu ba ko da ganin jin ciwon sai mutane suka ziyarar shi suna arbishirin ka aljanna sai ba baban sai ce wani aljanna ko an rudi yaro ko zai mutu a banza to sannan daga wannan kalmar suka gane to a ce wannan munafiki ne tun da wannan kalmar ta nuna bai san wani aljanna bai imani da akwai aljanna din ko an rudi yaro ko an ji an kashe shi a banza to kalma kalma tana iya fitowa zahiran daga jin ta kawai kasan kasan tana bayyana abin da ke zuci in ba ka ba kafirci a zuci amma wayannan mutane sun zo sun nuna kansu a gangan jiki a matsayin suna tare da mu'mini to amma ayyukansu na iya nuna ayyukansu da zantukansu na iya tona abin da ke cikin zukatansu shi ne ta ce kuma wani uzurin da za ku kawo wala ta zuru kar ku kawo wani uzuri kar ka fartun ba da imani kun riga kun kafirce bayan imani in na afu an ta'ifatin minkum nu azib ta'ifatan bi annahum kanu mujrim in ma mun yi afuwa ga wasu daga cikin ku to za mu azabta wasu saboda sun zama mujrimai wato mujrimai masu laifi wato azabta waɗansu daga cikin su yana iya yiwa ta hanyar fallasa su da kunyata su don akwai waɗansu wanda nasu bai bayyana ba to waɗansu kuma ana iya yin shiru la'annaha in in itadat wa anabat shine inna ku an batun wa domin su suna iya su canza su dawo su zama mutanen kirki magana ya ƙare to waɗansu kuwa wanda suka zarce akan kafirci ke kenan fa ya san la'annaha asarrat ala al-kufr wan nifaq tana imna mu kamar da ce muku munafinci shi cuta ne yana iya ruruwa ya karu yana iya kuma warke. kamar da maza hadisi ya sifata munafunci a zuciyar mutum da kamar munafunci da imani ne su haɗu wani lokaci ɗaya na fin ɗaya wani lokaci suna balansi suna iya balansi ya zama da munafuncin da imanin daidai wa daidai suke shi rabi munafuki rabi muni wani kuma imanin yana iya fin munafincin yau wani kuma munafincin yana iya eh, fin kafircin yau wato shi munafiki ba gaba ɗaya bai imani ba akwai barkashin imani a zuciyarsa amma ba shi da tabbas to tana iya wa rashin tabbas ɗinsa ya daɗa ƙarfi ya ta ƙarfi ya ƙarfi har ya shan ya sha ƙarfin zuciyar gaba ɗaya har ya mutu yana kafin to tana iya wa kuma ana nan ana eh, nan munafuncin ya ragu ya ragu ya ragu ya ragu har ya zama dan kaɗan ana nan har ya fice ya zama mumini ko ba lura ba saboda haka a kanshi ana mishi yaki da wa'azi ko ya wasu in kuma har ya cika a halin da yake Allah kuma ya san yadda zai da shi in munafiki tsuntsa ne dama akwai hukunci to a nan kamar yadda ce ko dan za a Allah zai fallasa su za mu ji a wannan wannan alƙur'ani da muke karantawa fallasan wasu yadda ya kasance المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون منافقي ماذا دمعت masu ɗan fara da juna ne wato wanda ba na tare suke munafukai maza da mata tare suke yawa ta al'amarin kulle-kullen sharri da kuma kafircin saboda haka suna umarni da munkari suna hani da kyakkyawa wato abin kirki sai su ce kar abin tsiya su karfafa goyo a yi a cikin hadisi ya zo ya za ku kasance idan kuka ga ma'arufi munkari ko ga munkari ma'arufi suka ce wannan zai kasance ya rasu da ya ce na ya ma kuke idan kuka umarni da munkari kuka aina ka hana ma'arufi wai ya zubillah don ka san in abu in abu ya faru ruwa ya faru ruwa ya ruwa sai ta zuba a ya tabi ga ayyar kai wannan a ci cewa idan aka aikata munkari ba a musanta ba shi ma zo a hadisi in aka aikata munkari ba a musanta ba to da sannu za a saba da munkarin har a daina kallon shi a matsayin munkari kun san wa'yansu ga su wa'yansu abubuwa munana ne an san shari'a na inkarin su amma ana ta yi mutane suna ta kallo suna ta kallo ba su ce komai ba suna ta kallo har sai su saba da kallon shi ana nan ana nan sai zan ba su damu ba ana nan ana nan sai kuma su bice to har ma an ba a yi ba ta ce me yasa baya yin kaza ya zama ma'rufi kenan ce yanzu ba yasa baya wannan munkara ce ai kansa bai waye bane to kaga ya koma ma'rufi to su munafukai tare suke suna umarni da mummunan su hana hana kyakkyawa wai kududu na adiyahum suna noki hannuwansu ma'ana gabarin bayarwa domin ba su da yana nufin kyauta ne mika hannu yana nufin bayarwa tsabdar yadda kuma yana nufin hana kinaya ne ga rowa ke wato suna rowa suna rewan alkhairai shine ma'anan yakbudu na adiyahum suna noki hannuwansu an al-infaqi fi fi sabilillah ba su bayarwa a tabarkin Allah ko a tabarkin alkhairi suna ma'ana nasullaha fa nasihu sun manta Allah Allah ya manta su sun manta Allah sun manta su da shi ke sun san cewa sun manta cewa Allah ta'ala mahalicin su yana ganin su ya sa abin da suke ciki kuma da abin da suke aikatawa gobe kiyama akwai sakamako duk sai suka manta wannan sai suna ta aikata munkari suna hana ma'ruf suna kin bayarwa fi sabilillah da taimako to shi ke Mun da Allah ke ka san tuna tuna Allah shine in kasancewa akwai shi akwai umarnin da yi akwai hannun da yi kana kiyaye wa nan, akwai ramon gamon ka da shi kana jin tsoron gamon ka da shi saboda kana aikata abinda zai amfani ka ramon gamon ka da shi ka tuna Allah ke duk lokacin da ka bayar saboda Allah ka tuna Allah duk lokacin da ka yi saboda Allah ka tuna Allah to wa'annan su suka manta Allah to sai shi kuma Allah ya manta su menene ma'anan Allah ya manta da su bai san suna nan ba yana san suna nan wato ya kyale su a abin da suke su ci gaba kasu su aka yi musu kamar ba komai ba ka an manta su ba aka kyale su suna ta abubuwan da suke sai rangamuwa da shi ان المنافقين humul الفاسقون المنافقين سوني فاسقين fasikai اي كلمه kalman fisk لكم fita daga da'a fita daga da'a shine fisk ainihin in ba ka ba fasaka ma yana nufin ya fita ne abu ya waje sai fasaka to sai zama da yake fita daga da'a sai ana ce mishi haka sai zama yau da kullum ya zama kalma istilahi mai istilahance yana nufin kawai hasatan wanda ya fita daga da'a yake miyagun abubuwa kenan fasiki shine mai ke ma haramomi abubuwan da aka a mai abu wadda Allah al-munafiqin wal munafiqati wal kuffar na ba jahannama khalidin fiha hiya hazuhum wala anakum Allah wa Allah ya alƙawari alkawari da mazan su da matan su da kafirai kun ga tafiyan su guda ya musu alƙawarin mene wutar jahannama za su dawoma a cikin ta ta ishe su wato ko da ba a yi masa azaban nan ba kenan ko da anan ba a kunyata su ba ko an sa musu talauci ko rashin lafiya ko an kashe su ko wani ko a kyale su masu rayu kawai su ci su sha su ji daɗi su yi wadatansu su ma kaba mulki to don an gama aka je lahira aka shiga wuta wani hiya zubu ta ishe su bayan an shiga wata akwai bukatan kuma a yi musu wani abu kuma ta wadata halas a sai an musu wani abu walahum azamu muqim wala anahum Allah Allah kuma ya tsine musu ya nisan ta su da rahamarsa ba da in sun shiga wutan ma'ana ba batun wata rana su fita an nisan ta su da rahama ba da rahamar Allah a aljanna ba su taba samu shine ma'anar la'anta nisan ta da rahama ولهم عذاب مقيم سنة عذاب زونني زوننن عذاب دين دين دين باي بارن دي دي كاي زونا تكي درشا kaga wannan ku ai shi wannan wannan shine babban kunya shine babban hasara to sunan suna ta abubuwa ana ta kyale su ana ta kyale su ana ta kyale su amma kuma ƙarshen kenan to insha Allah za mu dan dakata nan za mu ce insha Allah za mu rikawa in an ba mu haɗin kai aka zo ah, muka fara hudu da rabi kaga shida sai mu mun san awa ɗaya da rabi muna nan muna nan ma kila zuwa ƙarshen ramadan za mu fara ɗan ragewa mai ya zama kafin shidan ma mun tashi ko da mun ta fara hudu da rabi wato ma'ana ba zai kai awa ɗaya da rabi ba kenan saboda shan ruwa zai zai ɗan matso insha Allah na so magana dangane da ramadan amma lokaci ya bude sosai sosai da na yanke kwata da na danyi magana dangane da al'amarin shigowar ramadan sai dai kamar yadda muka sani wannan wata ne wanda yake muhimmi eh, daransa da ranansa ba kawai azumi aka sama mutum ba a watan ramadan a yi ne a wata ne da aka girmama shi kamar yanzu hadisi cewa rajab watan allah sha'ban watan annabi ramadan watan al'umma to wannan watan wannan al'umma ne da wanda Allah ya keɓance wannan al'umma da wannan wata da shi take riskan wanda suka tsere mata a da can mutane sukan shekara tsaruruwa ba su mutu amma yanzu ba a wannan shekaru kaga an ce annabi nuhu ya tsauna cikin mutane alfa sanatin illa 50 amma a wani ruwa an ce nuhu alayhi salam ya yi shekara dubu biyu ne da rayuwarsa kasan ku an yi sallah malam an yi sallah an azumi to mu a wannan sai aka ba mu wannan watan mu kuma da irin wannan za mu iya riskan waɗanda suka tsere mana in ainihin mutum ya kiyaye wannan lokaci ya sami alhairan da ke ciki sai ya zama ya yi daidai da na shekara da shekaru ana nunka lada to ladan ayyuka ba wa azumi ne kawai ba har darensa da ranansa duk ana nunka ladan sallah nunnunkawa da karatun alkur'ani da sadaka da aikin alheri da sada zumunci da duk kai da ana yin nunnun kasu har wallahi kuma ana nunka zunubi saboda haka mutum ya kiyaye sako saboda sako rashin girman girmama wannan wata ne saboda haka azumi bai tsaya ga barin ci da sha ba ya hada da azumin ido da na kunni da na hanci da na baki duk asuna azumi ka kiyaye idan ka ganin haram kunnen daga jin haram kafarka ma kai azumi daga barin zuwa wuraren da bai dace ba hannunka ya azumi daga tabe-tabe na abin ba su dace ba shi hancin ka ya dana shaƙe abin bai kamata ya shaƙa ba da sauran bakinka harshenka uwa uwa shi ma ya azumi kada ya dinga surutu ya rika karatun alkur'ani ya rika abubuwan alkhairi to shine kamalan azumi kuma lada ba kaɗan ba ne.